hakan ce ta sa rasha ta martani da cewa daga yanzu babu wata tattaunawa tsakanin ta da ukraine tun daga abin da kasashen turai suka game da waɗanda ake ɗora zargi duka an ɗora zargin ne a ɓangarori guda biyu zargi na farko an ɗora wa hukumar 'yan sanda ta ƙasar da NATO suna jin tsoron sakamakon abin kamar shugaban ƙasar germany ya ce shi ba zai yadda ya zama sanadin da yakin rasha da ukraine zai zama yakin duniya na uku ba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 a wani birni mai suna Peshawar birnin Peshawar daga cikin biranen ƙasar Pakistan hari ne aka kai na ta'addanci a daidai lokacin da mutane ke gabatar da sallah suna cikin ibada ba su ankara ba sai jin fashewar bama ba mai suka yi harin ya bayi ga kashe kimanin mutum biyu game da jikata kimanin mutum da da arba'in tara, kamar yadda rahotanni suka nuna daga cikin ƙasar, musamman daga likitoci bayan sun tabbatar da mutuwar wancan adadi tare da tabbatar da raunin waɗannan adadin barin sun sanya mana wani bangare na bidiyo da wasu hotuna na wannan farmaki mara daɗi da haka yi. to Allah ubangiji ya kyauta ya kuma kiyaye al'ummar musulmai daga zagon kwasa da makircin masu makirci abin takaici ire-iren waɗannan har-haren mafi yawan harin da ake kaiwa a masallaci za ka ga da yawa in an yi sai an alakanta shi da wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi masu ƙaryar cewa su masu jihadi ne wanda hakan yake karfafar abin da muke faɗi cewa manya-manyan ƙungiyoyin ta'addanci na duniya waɗanda suke da'awar su masu jihadi ne wasu manyan ƙungiyoyin kafirci su suka haifar da su wasu manyan ƙasashe waɗanda suke baƙin ciki da ƙasashen musulmai ko dai wata manufa ta karya addinin musulunci ko wata manufa ta kokarin haddasa fitina a kasar saboda a tatsi arzikin kasar su suke kirkiro waɗannan kungiyoyi kamar yadda wani tsohon shugaban kasa daga cikin shugabannin ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya ya alakanta mummunan harin ta'addanci da wata kungiya take kaiwa a wannan lokacin da cewa wancan tsohon shugaban kasan da ya gabace shi shine ya kirkiro wannan ta'addancin shine ya kirkiro wannan ta'addancin yake ainihin wato ko addabar duniya to kaga kenan dole ne dole ne al'ummar musulmi su buɗe idan su da kyau su daina amsar sunan ta'addanci da za a jingina musu domin ko addinin musulunci bai zo da ta'addanci ba kwata-kwata ayyukan ta'addanci sun yi nan addinin musulunci yayi nan ba su da wata alaka asali ma addinin musulunci yana faɗa ne da ta'addanci gaba ɗaya musulunci ba don yaƙi da ta'addanci ba to da ba a yi umarni da ɗaukar makami addinin musulunci ba to amma don a ɗauki uh, mataki akan ɓarayi a ɗauki mataki akan 'yan ta'adda a dauki mataki akan dukkan wani azzalimi mugu macuci shari'ar musulunci ta bada damar a dauki matakami domin kiyaye tare da ainihin wato taimakon addinin Allah subhanahu wataala da haka babu alaka ko ta kusa ko ta nesa da irin waɗannan ƙungiyoyin da addinin musulunci to saboda haka bari mu nazari game da waɗanda ake ɗora zargi duka an ɗora zargin ne a ɓangarori guda biyu zargi na farko an ɗora wa hukumar 'yan sanda ta ƙasar kamar yadda ministan tsaron Pakistan mai suna Khawaja Muhammad Asif ya ce jami'an 'yan sanda ne suka kai wannan hari kamar da jaridar CNN ta wallafa me yasa aka dora 'yan sanda wannan farmaki aka dora wa 'yan sanda alhakin wannan farmaki saboda masallacin yana dab da ofishinsu yana dab da ofishinsu akwai mamaki sosai a ce wani dan ta'adda ya zo kunshe da bam kuma tare da jami'an tsaro suna kewaye da gurin a matsayin masu gadin wannan waje sannan kuma ofishinsu yana dab da gurin a ce wani ya iya wucewa daban ba su sani ba a je a kai farmaki dole za a dora musu zato wala'alla wannan ne ya samu nisan tsaro ya ce su suke da alhakin nan farmaki kuma ta yiwu akwai wasu bayanai da ya samu na sirri to sai dai kuma wasu sun ɗora alhakin akan wata kungiya daga cikin ƙungiyoyin addini na kasar Pakistan su ne wata ƙungiya ce reshe ne na wato ƙungiyar 'yan Taliban waɗanda suke adawa da gwamnati mai ci a yanzu an ɗora zargi akan su cewa su suka kai wannan mummunan harin ta'addanci kuma masu rahotanni sun nuna cewa sun fito sun yi ikirari da cewa su ne suka aikata wannan farmaki sun ce martani ne game da kashe wani daga cikin mambobinsu wanda gwamnatin kasar Pakistan ta yi a shekarar da ta gabata haka rahotanni suka nuna to haka idan ka tattara bayanan duka za ka fahimci abin da na faɗa maka a baya cewa duk wasu ƙungiyoyin ta'addanci da za su fake da sunan jihadi ba sa rasa alaƙa da wasu manyan ƙasashe na duniya haka a ƙasar da ta'addancin yake faruwa ba a rasa hannun wasu waɗanda suka raɓi hukuma suna da hannu a ciki da haka yanzu biyun za a haɗa waccan ƙungiya ta 'yan taliban wacce ta yi ikirarin ita ce ta kai wannan farmaki akan wannan masallaci da martani ga wani nasu da aka kashe zargin yana nan akan su kuma abin da suka yi kirari babu wanda zai kore abin da su da kansu suka ce sun aikata to kuma maganar cewa an tuhumi yan sanda duba da kasancewar gurin yana cike da jami'an tsaro ga kuma ofishin su a wajen ita ma wannan tuhumar tana nan duka in ka da abin biyu zaka gane cewa ana amfani da siyasa ana amfani da siyasa da ainihin wato ko wasu laƙuba na yaudara waɗanda ake fakewa da sunan addini da su domin a bata addinin musulunci suna to saboda haka yanzu in da za a yi bincike na gaskiya to da an samu sa hannun wasu 'yan siyasa da wasu jami'an tsaro a cikin wannan farmaki sun taimaka wa 'yan ta'adda yin wannan kuna bakin wake wajen ainihin tarwatsa al'umma abin tambaya anan shine me yasa irin waɗannan abubuwan suke faruwa a ƙasashen musulmi me yasa ba a samu na'am sukan faru wani lokaci a ƙasashen da ba na musulunci ba kirista ya haka amma me yasa suka faruwa a cikin musulmi amsa anan shine saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta tabbata shine ana dabda al'ummomi sai muku taron dangi al'ummomi na duniya za su taru kawai bayan musulmi suke so su gani suka ce yan kaɗan ne mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kuna da yawa sai dai yawa ne wanda yake kamar yawan kumfan teku kamar yayaye da ainihin ruwan teku ya ɗauko haka yawan ku yake yawa ne wanda yake taron yuyu yawa ne mara amfani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa abin da ya janyo musu wannan raunin shine san duniya da kin mutuwa to haka kenan wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take faruwa a yanzu yayin da makiya addinin musulunci suka fahimci cewa al'ummar musulmi sun yi lalaci kin san duniya ya kama su ga kuma kin mutuwa sai zama da cewa an fito musu da hanyoyin da ba ma sai an zo inda suke ba za a kirkiro wasu mutane da za su kashe su ba za su iya kare kawunan su ba saboda an fahimci musulmi sun yi rauni amma lokacin da musulmai suke da karfi ne suke da tanadi ba za a iya yin galaba akan su daga cikin gida a haifar da irin waɗannan kungiyoyin ba Nawa jama'a ba za su iya da su ba balle na ciki domin na cikin za a san su to amma abin takaici yayin da mutanenmu suka gafala da san duniya an san wasu daga mahukunta da wasu daga cikin 'yan siyasa na kasashen musulmi za a iya amfani da kuɗi a ba su kuɗi da mulki a yaudare su a kawo abin da za a ta zuba da jinanan mutane to wannan shine asalin abin da ya same mu al'ummar musulmi a ko'ina suke fuskantar wannan tsangwamar kuma wannan shi yake ƙara tabbatar da cewa addinin musulunci gaskiya ne To wanda zai kalubale ya kiyasta da annabi isa alaihi salatu wassalam inda a ce a kashe wani kashe wa ma'abota gaskiya ko kuma da kin nasarar su a fagen daga ko kuma a ce ba su da karfi a ta yaƙar su ana zubda jinin su wannan yana nufin ba su da gaskiya ne to kaga ya za ka yi da annabawan Allah da aka shi ga annabi Isa nan duka da musulmai da yahuda da kiristoci sun haɗa akan cewa an biyo annabi Isa za a kashe shi sai dai su sun ce amma kashe mu kuma musulmi Allah ya ce mana wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba abu ne ya musu kama da haka Allah ya dauki annabi Isa zuwa sama duk wannan yana ishara da cewa mabiya addini za su fuskanci tsangwama daga mabiya duniya saboda ita duniya mai karewa ce idan Allah kai mana gobe alkiyama suna wuta mumine suna aljanna to a ranar wa'ancan za su gane cewa sun cuci kansu ne kawai sun bata kansu lokaci to saboda haka kada musulmi ya damu da irin wannan abu da yake faruwa an ɗora wannan zargi akan kungiya wannan kungiya ta addini tar da wannan abu abu ne ba mai kyau ba shi yasa zamu samu cewa har shi kansa shugaban kasar Pakistan prime minister na wato Pakistan mai suna Shahbaz Sharif ya Allah dai wadai da wannan hari inda bayyana cewa ya ci karo da addinin musulunci da manufofinsa don bayan da za a yi mutum musulmin kwarai ya je kashe musulmi a'a wasu mutane ne waɗanda aka rena ba a so su kashe arna kawai musulmi ake so su da kashewa saboda akwai wani lissafi a cikin abin shine a me a rage adadin al'ummar musulmai a muhimmin abu na biyu da zamu tattauna akan shine kasar Rasha ta yi martani game da ikirarin da Washington ta yi da ita da kawayenta na kawance kungiyoyin kawance na kungiyar waɗanda suke karkashin kungiyar NATO na cewa za su karfafi kasar Ukraine da manya-manyan tankokin yaƙi na san wani zai ce ai an dade ana wannan magana na'am an dade ana yi to amma wannan wani bakin bakon abu wani adadi ne da ba a taba ganin irinsa ba kasashen turai da ke karkashin kungiyar NATO wanda Amurka ita ke ce ke kan gaba ita da ainihin Ingila suka ci alwashin za su ba wa Ukraine wasu tankokin yaƙi na musamman waɗanda suke da matuƙar hatsari ko ba masu yawan ba masu ƙaramin yawa za su ainihin wato taimaka Ukraine da su domin su kare kansu daga farmakin Rasha domin su yi martani akan Rasha su yaƙe ta an ce an haɗa waɗannan tankunan yaƙi wato adadin abin da ƙasashe suka bada ita kanta Amurka ta bada abin da yake adadi mai yawa ya haura ɗari abin da ta bayar wata ƙasa ta ba da sha biyar wata kaza wata kaza adadin tankokin ya yi yawa yawan da ya kece hankali za a ba wa Ukraine domin ta yaƙi da Rasha hakan ce ta sa Rasha ta yi martani da cewa daga yanzu babu wata tattaunawa tsakanin ta da Ukraine tun daga abin da ƙasashen turai suka ɗauka na mataki kuma ita Rasha ta san ita ma nata matakin da za ta ɗauka Nawaf Ibrahim mai bayar da shawara kan harkokin siyasa da yaɗa labarai ya tabbatar da cewa yakin Rasha da Ukraine ya juye ya koma yakin duniya bayan da Amurka da kasashen Turai suka bai wa kin makamai daban-daban wanda makamai na ƙarshe da wato kasashen Turai suka bai wa Ukraine tankokin yaƙi ne masu matukar hatsari. A jiya Talata, 31 ga watan 1 shekara ta 2023 Yayin da Nawafa ke jawabi a cikin wani shiri mai suna The Opposite Direction, ya bayyana cewa yunkurin da kasashen turan yamma suke na afkawa tattalin arzikin Rasha domin su karya shi ya faskara. Hakan ce ta sa suka mayar da hankali wajen baiwa Ukraine manyan makamai domin tsawaita yakin Rasha da Ukraine a wani yunkuri nasu sabo domin lalata Rasha. Amma kuma hakan su ba zai taɓa cimma ruwa ba. Haka zalika, Nawaf ya ƙara da cewa makaman zamani da ƙasashen Turan yamma ke son baiwa Ukraine domin ta yaki Rasha sojojin rasha su ne ajalinsu domin su ne za su kone su domin kuwa rasha ta sha gaban kasashen turan yamma ta fannin ci gaba a makamai da fasaha wanda hakan ya ba su damar lalata dukkan wasu makamai da kasashen turan yamma za su ba wa ukraine domin ta yaƙi da su wannan shine martanin wato rasha ga kasashen turan yamma gaba da wannan makamai da suka bai wa ukraine kun ji da yadda suka ci alwashin cewa za su kona waɗannan makamai sannan suka goranta musu da cewa suna gaba da su ta fuskar kimiyya kan wajen kera makamai da sarrafa su in kuma manta ba a watan da ya gabata Ƙasar Rasha ta lalata sansanin ajiye makaman turan yamma da ke cikin Ukraine, wanda duk wani tallafi da ake ba Ukraine a nan ake ajiye makamai a kusa da birnin Bakhmut, wanda hakan ya tashi hankalin ƙasashen turan yamma domin kuwa Rasha ta musu ɓanna. Wataƙila wannan ne ya canza su suka ba da wannan tagomashi na waɗannan tankokin yaƙi, kuma ta iya wa an shiri na musamman shirin da zai kai ga wato ko ƙona su zai yi wahala. To amma kuma alwashin da rasha ta ci tare da koranta cewa ta sha gaban kasashen turawan yamma ta fuskar kimiyya da fasaha yana ishara da cewa rasha din za ta iya karya lagon dukkan wani shiri na tsaro da suka yi waɗancan tankokin yaƙi kamar yadda kuka ji a farkon jawabin nawaf ya bayyana cewa waɗannan makamai da ƙasashen turan yamma suka ba wa rasha ya mayar da yaƙin rasha da ukraine ya koma yaƙin duniya kenan hakan na nufin yaƙin duniya na uku ya fara daga wannan lokacin ko kuwa yana nufin yana dab da farawa domin kuwa jingina wannan tallafi da kasashen turan yamma suka ba Ukraine da cewa ya mayar da yaƙin Rasha da Ukraine zuwa yaƙin duniya na uku yana ishara da cewa ƙasar rasha ta riga ta buɗe hankalinta ta buɗe tunaninta ta kuma bayyana abin da ta hango da abin da ta gano na makirci cewa yaƙin da take da rasha da ukraine tuni ƙasashen turawan yamma sun shigo cikin yaƙin da haka ita ma rasha akwai ishara da cewa za ta shigo cikin yaƙin tare da ta mana ƙawayen rasha su ma suna iya kutsowa cikin yaƙin domin kamar yadda muka sha bayyana muku a baya sharaɗin ƙin juya wannan yaƙi kuma yaƙin duniya na uku shine kada wata ƙasa ta yi katsalandan wajen kaiwa rasha farmaki ko daga ɓangaren rasha wata ƙasa daga cikin ƙawayenta ta yi katsalandan ɗin kaiwa ukraine farmaki to amma irin abin da ƙasashen turai ba suke na bawa rasha tallafi ya na bawa ukraine tallafi a fili irin wannan ya fusatar da rasha hakan ce ta sa nawaf ya bayyana cewa wannan ya mayar da wato ko yakin rashin da ya koma yakin duniya da uku idan haka ne kuwa ba shakka akwai barazana mai girma da take karo duniya a wannan shekara ta 2023 a wani yanayi kuke gani duniya za ta rayu idan aka fada yakin duniya na uku a shekara ta 2023 ya ubangiji sawa ta'ala muna roƙonka da ka kyawawa da ka maɗauka ka kare mu daga sharrin masu son ƙulla sharri na janyo yakin duniya na uku a wannan shekara ta 2023 abin da yake karfafar abin da muka ambata shine za mu samu cewa Ukraine ta yi martani ga waɗannan kalamai na Nawaf inda babban editan hukumar Ukraine a harshen Larabci mai suna Muhammad Farajallah ya yi izgiri ga jawabin da shi na wafi ya yi inda ya alakanta abin da ya da cewa ƙasar rasha ita ce ba ta son zaman lafiya ita ce take tsokalo fitina haka daga cikin kalamansa ya tuhumi rasha da cewa wasu kasashe daga cikin kawayenta suke ƙarfa mata gwiwa tana wannan yaƙi ne domin biyan su aljazira sashen larabci ita ce ta wallafa wannan labari da haka abu ya fito fili yanzu kasashen turai ba da Ukraine Rasha ba da Ukraine take faɗa ba da kasashen Turai take faɗa da haka yanzu ko da za su bajoro da maganar tattaunawa ita Rasha ta rufe kofa domin ta fahimci cewa munafici ne abin dan haka tana kan bakanta na ci gaba da yakar kasar Ukraine sai dai wasu daga cikin makuntan kasashen Turai waɗanda ke karkashin NATO suna jin tsoron sakamakon abin kamar shugaban kasar Germany ya ce shi ba zai yadda ya zama sanadin da yakin Rasha da Ukraine zai zama yakin duniya na uku ba ba zai yi wannan ba ba zai yadda ta dalilin ba da makamai ga Ukraine ya zama da cewa ya zama sanadin faɗawar duniya cikin yakin duniya na uku ba shakka wannan magana tana nuni da karayar wancan shiri da kasashen turai ke shirin yi da kuma yanda wasu daga cikin su suke so su ga ƙarshen wannan fitina haka kuma ɗaya daga cikin manya manyan mambobin NATO wanda ɗaya ne daga cikin manyan shugabanninta ya bayyana cewa shi a tasa shawara a mahangansa ba wa Ukraine makamai domin ta kutsa cikin yaki ba daidai bane ba yana ganin cewa ba da makamai ga kasashen da suke yaki da juna a bawa ta kasa tsaukar wata fitina ce babba duka waɗannan suna cikin rahotannin da suka yawo a daga jiya zuwa yau don mai sanya bi zai iya bibiyar su a CNN Al Jazeera RT News da sauran jaridu waɗanda suka shahara wajen kawo labaran Rasha da Ukraine to yan waya kuke ganin wannan yunkuri da kasashen turai suka yi da martanin da rasha ta yi da kuma yadda aka fara samun rabo kai daga cikin yan kungiyar NATO din wasu ba sa goyon bayan abin idan suka ba da waɗannan tankokin yaƙi wani irin mataki kuke tunani rasha za ta ɗauka domin martani ga kasashen turai